za mu so mu ji wani irin jan hankali za a yi ga al'umma domin kaucewa tashe-tashen hankula ko kuma biye wa zuciya da yin abin da ka iya zama da na sani daga baya musamman ga al'ummar jihar kano to karim wa ala alihi wa ajma'in wa ba'd a al'umma jihar kano musamman ma yanzu da aka shiga wannan yanayi rintsi ana so kowa ina so iji cewa mm-hmm. shine ibi shine a kan gaba shine hmm. siyasa ta kewa so abin da nake da jan hankali ga mutane musamman gaba daya faɗin najeriya da ma wasu wuraren da duk suke bibiyar al'amarin ya zamto cewa sun ɗauke wa kansu sauƙi hmm. fiye da inda suke ɗorawa kansu wahala ita shi kai allah bai halicci ɗan adam hmm. domin ya ɗauki abin da ake cewa da shi ɓacin rai ba ko kuma ya dorawa kansa idan ga ganin cewa komai ransa a ɓace yake ba zai yiwu haka ne ni a yanzu a matsayin da nake gani musamman kuma matasa yan na wayayyu wanda suka san abin da suke ko da cewa ni ban kai kai na cikin wayayyun ba amma dai na tabbatar ko a irin wasanni ina kallon kwallo na tabbatar ba za a taba cewa mutum biyu ko kuma club biyu ne dole sai sun yi nasara a cikin karshen wasa ba mm. dole za a yi kilasiko. wanda kuma an san a mm. clasico din nan dole ko dai yan A su haɗi ko yan B su haɗi amma dai kowa yayi wasan sa yayi caji yayi abin da yake so so mm. amma dai a karshe dai dole sai an fitar da shugabancin nan dole sai guda ɗaya dole sai yayi to dan haka eh nan izo yayi lokaci ne na farko dai abin da ma zan iya jan musamman ma yan cikin jihar Kano duk waye ya ci ko waye ya ci a cikin su na farko ba zai hana su sallah ba ba zai hana su salatin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar cewa in mutum ya zo da wannan abin ko me ya dauko a kansa ko kuma ko me yake so mai da kansa iya dai karkarin sa ce zai shimfiɗa abin da yake ganin cewa shine nasa so dan haka kenan ashe idan na me nawa wannan nake goyon baya ya wadi mm. ba zan ɗauki cewa dole don ya faɗi ni ma na rasa hope a rayuwata ba mm. dole ina da yanci na na zaman ƙasa ina da kuma damar in rayu abin da doka ta bani dama sannan kuma ina da damar da zan iya tsoma a albarkacin baki na tunda dai wata mm. damar ta kuce mani amma dai abin da nake daɗa kuma kiran mutane shi shine akwai kwantar da hankula gaba ɗaya na mu fahimci cewa mu musulmi ne ko musulmin nan ma wa'anna suke da kima da daraja da mutunci abin da nake kawo a nan gudun da kima da darajar mutunci mm. mun san mutuncin addininmu mun san wane ne shugabanmu shine mm. annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun san irin koyarwar da imana na mm. tabbatar mai kallo da mai ji na a daidai wannan lokacin ya tabbatar da za a iya ce masa cewa ga koyar annabi muhammad ga koyarwa ne shi kuma da yake jagoran siyasar ku ne wanne mm. za ka ɗauka na tabbatar mutanen mu duk gaba ɗaya koyarwa addini za su ɗauka wato ba za su biye wa to ba za su biye to ashe idan rudin shedan ya shige ka akan me za ka mm. bari rudin shedan ya shige ka ya raba ka da wanda kake so ubangijinka ya raba ka da annabinka ya raba ka da kuma kima da daraja da mutane za su zo suna ganin ka akwai damar da mutane za su shiga huri to don haka mm. nake kira ga mutane hmm. wanda suka san abin da suke kuma wanda suka zamto cewa masu hankali ne masu tunani masu sanin ya kamata da a bar wannan abin ba zai taɓa yiwuwa mutane biyu su ci kujerar nan ba hmm. amma kai da ka ci ka san tabbas tun a cikin makarantar allo ko kuma tun a makarantar dare hmm. in ba ma a makarantar dare ba a makarantar yamma in ba a makarantar islamiyya an koya ma wa an tu'mina bil qadari Mm. khairihi wa sharrihi kuma ka tabbatar cewa wannan rukunin imanin ka ne to ta yaya zaka bari wani kuma zo ya kwace ma rukunin imanin ka